Muhammad bin Yusuf bin Salim bin Ibrahim wa amma ma yaf'aluhu ba'du shayatin al-insi amma abubuwan da bangaren shaytanin mutane ke aikatawa min in nisa'i na taruwan mata inda al-khifabi wurin khifab yi wa matan kaciya fi baitin wahidin wayal abna suna wasa inda hunna ai au ma ya fa'alun ma ya fa'alnahu ba da burkihinna bayan an sun warke an cacen ta warke yani min zinatihinna na yi kulliya wala ibihinna wala hawihinna wala ya takallama ala abin ya wuce iyaka Folto, wa mithilu hadha ai irin wannan ma ma ya fa'alu babu shayatin insu abubuwan da fadin karin shekarun mutane ke aikatawa yani li ajali ta'amil li ajali ku saboda abincin kaciya in an yi min Lahawi, na wasanni la'ibi wasti ma'in rijali wanda sa'i taruwan maza da mata eh, me yake da suna eh, eh kazalika haramun da yi. wa amma fi'lu zalika ta'ama amma yin abinci min ghairi muqaranati bi tilka al-munkarati katati ai ko zai wahala ai abinci malam bai abincin nan bai zo da makaruhi tare da shi ba dole za a ga mutanen da za su zo wurin abinci iri iri ne daga nan sai ka ga an farar da wannan an farar da wancan an farar da wannan da a ce abinci za a yi ma a ce da talakawa a ce da talakawa to kafin a ce da su ɗin sai an tsara musu yadda za su zo sai sun zauna ko sun yi hira ko sun yi wane ne in ƙarshe sai ka ga ana nema a karkare da bauɗi wasanni e eh. Hmm. hmm. Mungkin pernah biar kagak nak bagus. an kawo tallabi ko ta kawo waɗanta amma ba sai an sa wata rana ta musamman ba in an ce har za a sa rana ta musamman a sa kuwa dole samari za su ومن daga bidi'o'i fi sha'ar sha'ar ra'asi gashin kai gashin kai halkuhu askinsa askin gashi bidiya ne ruhu bidiyatun makaruwa hmm? dole ya bambara kuwa ni na yi mamaki ne da mutane sun matsa masa kuma inda kan matsawa askin nan galiba ne wajen jami'ai zama da kaga mutum ya yi aski kalkal kal za ka yi da kai wannan ko an yi ba da wani iri ko ɗan haka yaran su Sosai aka bayar gari har makarantu masu kan ɗauka wato babu dai mutane irin su ina ba da masu <laughs> irin su ba da masu masu ɗaukan abu ta kalilan ce ta kalidul ahama da an ga boko an yi abu sai su masu ɗauka su ba هناك في أسكي بابو قوة هنا جي أسكي أسكي أسكي أسكي أسكي سيما إفلام يسقر على هذا جاشي بابو نبي بني بابو جاشي بابو نبي بابو قال القاضي أبو بكر الشعر في الرأس زينة هذا القاضي samari da suka bar shi musu ne da sallah suka je ka kuma fashi je a cikin aka ka fitar da shi sannan karantar da su ne ya kamata ya nuna musu da ka sunnan tashi kada ka ɗauko kwalliyan wasu wani mawaki ko wani ɗan rawa ko wani ɗan dirama ko wani menene حصل من باسنا دخول الصلاة هم؟ هم؟ ايه؟ اوكي الله يكتم كنت إجارة كاشفة إذا مش إجارة فقط وشي كذا. ما كان ما سألت يعني هم؟ a cikin wannan ba ai an yi magana shi a baya wannan yanzu ka zo yau ka zo da yanzu ka zo an yi magana shi ba kwa nazari ne za a ce wahala kowane abu an ko sai an maimaita shi ana magana aski dai ake magana yanzu ka gane wannan inda kanka da tambayar shi me aka ce gashi الشعر في الرأس زينة وتركه سنة وهلقه بدعة وهالة مذمومة وقال البرزلي أما هلق الشعر لغير ضرورة فقد تقدم أن ظاهر المذهب جوازه جائز قالوا ba wajibi ba aka ce ba ba mustahabbi aka ce ba mubahi amin zalika fi sha'arar ra'afi sai dan haka gashin kai daga cikin makaruhi gashin kai alkafa'u shine yin ko kenan ko yanzu ma ba ma ce kunne wanda wancan na da ana zamewa akwai gwalinta, wannan ko haka ake wani gammo sai aske gefe ya ba gammo a tsakiya ibrahim kyakkyara sai wanda wajen da kyakkyara في شعر الرأس أيضا القضاء وهو بدعة مكروهة فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القضاء يعني إذن وانا أسكي قاشم ونوري أبر وديوري وهو أن يترك بنافيته شعرا شين يا قاشي أما تقف وليس في رأسه غيره فقال شيء كان شيء كون كان شيء كان tsoro ne a yi wannan shi ma haka amma dai a yi zanko yanzu kafin ka ga zanko hata zanko ma ba a san shi to amma a yi maganin na zamani da kawai wanda ake ciki tun da da can wancan da irin samu can zamanin mu kaga za a aske gefe a aske gefe sai a bar shi nan haka ita ko a gyara shi a wannan a yi shi haka ne karkace abin nan shine wannan tsarau wanda an aske na, an aske na. to yanzu ko haka ma aske za a yi tarbiyyar da mashi a tsakiya mu ko kuma in ka saka sai ka na naro ko jolaje na an jolaje in ka naro Hmm? Hmm? a cikin gebe ne nan ita tara za da su zane na su zane na su zamanin mu zamanin mutum da aka yi shi yanzu ita na sai a bashi a haka yanzu zai aka ga masa labari shi ke da shi ba masa lahoja za ka shi masa lahoja za ga ni a yi abin da mai ciko hakura mai suna magana ke yaya in suna magana kuɗi zai mai ciko Hmm? وليس في رأسه غيره وكذلك شرط رأسي حتى يمكن عاجن جكين ربين هذا وهذا كما تقدم بيانه دون أي بيان وقد حمل العلماء ذلك النهاية على الكراهة ومن ذلك أيضا في شعر رأسي حلقه عند التوبة متن يأسك أن يتوب وهو بدعة مكروهة وفي تخليص الإخوان لأنه لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم وأنه أمر وعهدا بذلك ومنهم من جوزه وقاسه على حلق الحاج راسه وأنه شعر الذنوب فينبغي زواله انتهى قلت كودشي جدي أمبر قلت نتي والصواب ترك ذلك لأنه بدعته يعني والخير كله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم